فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كبيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون بالعلم منهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سوف يؤتيهم أجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد إخوان المسلمين دمك سارو أكسوان مسلاتي البركة مسلاتي الشيخ أبو بكر محمود الغمي رحمة الله عليه تعرض مي مي مالمم مصمم الدكتور على رمى عامر إبراهيم أرضي وحفظه الله كما alhaji abdullahi kbc keb radio da kuma mai girma kakaki sauran adadinmu adabinmu da iyayen mata ini mana sallama ta mutunci baki daya jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna wa Allah godiya madaukakin sarki da ya raya mu yau muna bakwai ga watan Ramadan yau juma'a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga marka zuwa madina shekara 1443 wanda ya yi daidai yau takwas ga watan hudu watan april miladiya annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2022 muna roƙon allah maɗaukacin sarki shi mana jagora a cikin wannan karatu allah gane mu wa'annan ayoyi kuma ka samu aiki da su yan uwa musulmi jiya Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddare mu wasu jawabai da nasihohi ga kanmu don mu gyara halayen mu gyara ayyukanmu Allah ya saka da alkhairi yau insha Allah za mu kura daga inda muka kwana karatunmu na shekaran jiya inda muka kwana aya ta 162 yau za mu tashi 163 insha Allah inna da ilayka إنا أوهينا إليك كما أوهينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوهينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا يوم مسلمين duk wanda kuka sunan shi ya suna annabin Allah ne manzo Allah ne kuma kina dama ta samu ɗanki suna irin nashi Allah madaukakin sarki yace inna auhaina ilaika. Lallai mun yi wahayi zuwa gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kama auhayna ila nuhin Kama yadda muke wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu annabin Allah ne manzo Allah ne wan nabiyina min ba'di da kuma annabawan su kuma bayan annabi nuhu domin annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya daga cikin manzannin Allah madaukakin sarki da suka daɗe duniya suna wa'azi shekara 950 na wa'azi Allah ta'ala ya wa auhayna ila ibrahim kuma mun yi wahayi zuwa ga annabi Allah Ibrahim shi ma nabiyullah ne rasulullah wa isma'il da ɗansa isma'il shi ma mun yi wahayi zuwa ga shi ma annabi Allah ne manzon Allah wa ishaq da kuma annabi Allah ishaq shi ma annabin Allah ne manzon Allah ne Allah ya mai wahayi zuwa gare shi wa yaqub da kuma annabi yaqub jika annabi ibrahim dan annabi ishaq shi ma annabin Allah ne manzon Allah mun yi wahayi zuwa gare shi wal asbat da kuma ƴaƴan annabi yaqub su ne su yusufa su bunyamin su lawi su yahuza su waɗannan guda goma sha biyu nan da kuka gani su ma aka ci ayi wahayi zuwa gare shi Allah maɗaukakin sarki ce wa Isa kuma mun yi wahayi zuwa ga annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam wa ayyuba kuma mun yi wahayi zuwa ga annabin Allah ayyub annabi ayyuba annabin Allah ne manzon Allah wa yunusa da annabi yunusa wa haruna da annabi harun wa sulaiman da annabi sulaiman Allah ta'ala ya ce wa atina dawuda zabura mun baiwa annabi annabi dawud littafin zabura wa'anda annabawa da kuka aka ambato dukkaninsu annabawa ne kuma manzanni ne suna da mukami biyu mukamin annabci da mukamin manzanci dukkaninsu an aiko su da littafi kuma allah maɗaukacin sarki ya aiko da shari'a sun zo sun isa da saƙon allah kuma sun kuma da allah kenan tambayar da ahalar da suka wa manzan allah su ne sukar da wani littafi to ga wasu nan irin yadda Allah ya wa annabi wahayin Qur'ani kuma ai musu haka sun san su sun karanta labarin su littafin a taura Allah ta'ala ya ce wa ataina Dawud da Zabura mun baiwa annabi Dawud littafin Zabura an ta littafin Zabura cikin ta akwai aya 1500 sura akwai cikin littafin Zabura akwai surori 1500 amma Qur'ani duka yawa ne sura 114 ne kawai 114 amma littafin zabura da aka ba annabi dawo duk yawan littafin nan ya kai sura 1500 amma ku sa abin mamaki littafin zabura wa'azi yana a ciki babu hukunci ko guda babu inda an ka ce a yi sallah cikin zabura babu inda an ka ce a yi azumi cikin zabura a wa'azi yana a cikin ta gaba kenan yana gwada mai cewa waɗanda annabawa Allah ya ba su littafai kamar da mu ma aka ba mu namu namu littafin qur'ani ya rinjaye duk littafin Allah baki daya shi qur'ani shine shugaban littafai ga baki daya saboda kuma gode ma Allah tunnar duniya Allah ya saka shari'a ko littafi ta mu sannan babu littafin zai bayyana gaban Allah hilin kiyama ta kuma su karatu ne sai namu kowane sahi ya ɓace zai ɓace ta hilin kiyama sai qur'ani. saboda ka ya iyaye mata ku rike qur'ani, ba ku da kamata yi duk wanda ya rike qur'ani wallahi ya ya kira ba ka taɓewa duniya ba ka taɓewa kiyama saboda ko wannan aya tana karantar da mu Allah ya ɗaya nuna wasu annabawa daga cikin annabawan Allah wasu manzanni daga cikin manzannin Allah don a tabbatar mai Yahudawa cewa sukar su an ba su littattafan sun yi aiki magana cewa a saukan don littafi sabo ban da ƙwa'ani to ga wasu su ma an saukan musu da irin waɗanda littattafai na kamar yadda faɗa ɗazu cewa ku sani cewa waɗannan sunayen da kuka gani allah ya yarda da su wasu su ba larabci ba ne mafi yawancin su ba suna larabci ba ne amma sunayen na waɗanda allah ya yarda da su kenan da kace ka ɗauko sunaye daban-daban ba su da kyau ki ce ki ɗaya sai an sami sunan ɗanki wani sunan da kila ko an tambaye ki ma ba ki iya kawo ma'anar shi kawai ke ji fim na ana kiran wani gaye ko wani mutum da suna iri ba ki ma san shi ba ke wai a sami ɗanki haka ko a sami ki haka ya kuma ta ku sani sunayen annabawa suna da wanda an yarda da su idan muka kidaya za mu ga annabawan wanda Allah ya ambata a nan shi annabi Muhammad ba ba wa sunan shi ba kai tsaye kuma yadda Qur'ani ce inna auhayna ilaika. Ilaika ana anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama auhayna ila nuhin kaga annabi nuh biyu ke Wannan ne min sai والنبيين من بعده ila وأوهنا إلى uku, wa أب وإسماعيل hudu, wa وإسحاق هذا biyar. wa yaqub har shidda wal jikoki ko kuma yaya annabi yaqub su yusufa su ne aka magana a sai wa isa kaji bakwai wa ayyub kaji takwas wa yunusa da annabi kaji tara wa harun da annabi harun kaji goma wa suleiman kaji annabi suleiman goma sha ɗaya Allah ya ce wa atina daru da zaruwa annabi dawo shi annaba mu sha biyu a cikin jerin annaba wanda Allah ya ambata a nan saboda dukkanin su manzannin Allah ne kuma Allah ya aiko su imani da su wajibi ne yadda da abin suka zo wajibi ne sai dai abin da ya kamata mu sani shari'ar su ta gama aiki ta ma aka magana ne shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka aje komai ka rike Qur'ani abinda cikin Qur'ani shi za ka aiki shi shi a littafin da Allah ya ya tabbatar a yanzu shi ka ci daga nan haka shi biyawa to ya Allah ka ba mu ikon gane Allah ba dokokin sarki yace wa rusulan wa rusulan qad qasasnahuma alayka min qabl wa rusulan lam naqasuhuma alayk hmm. wa kallama Allah Musa taklima Allah maɗaukakin sarki ya ce wa rusulan ai wa na rusulan kuma mu aiko wasu manzanni qad qasasnahum alayka min qabl mun kissanta maka labarin su tun gabanin qur'ani ya zo ma'ana wasu manzanni mun ba ka labarin tun ba yau ka san su ka san labarin wa rusulan su kuma wasu manzanni lam na ƙasassun alaika ba ka labarin su ba ka san su ba an ruwaito hadisi marfu'i daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai inna jumlatal anbiya'i mi'atun wa isruna alfa ce jumla yawa annabawa waɗanda ba manzanni ba annabawa an ce sun kai dubu ɗari da dubu ashirin mi'atun wa isruna alfa dubu ɗari dubu ashirin yawan annabawan Allah madaukakin sarki su ko manzanni su ko su ko sun kai 313 arajin waɗanda suka yakin badar 313 manzanni masu mukami na manzanci domin duk manzo annabi ne amma ba kowa ne annabi an manzo ba mukami na manzanci shi a koli mukami na annabci na bi amma abin da ya kamata mutane sani shine da annabawa da manzanni dukkaninsu ya aljanna dukkaninsu Allah ya ba su aljanna Allah yana ba ku makamin zama annabi kamar ya ba ka certificate shiga aljanna ya Allah ka ba mu ikon shiga aljanna ka hore mu shiga aljanna ya Allah ka sa aikin mu da gafara ubangiji mu samu shiga aljanna kafin kiyama gaba sai Allah ba ka sarki ya ce رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما cikin wacce aya Allah matsaukakin sarki ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa madda an magana babu wani mahalki ciki garin da garin Allah ya yi magana da annabi Musa wadda an magana shi yasa malamai suka ce daga cikin matsayi da martaba wadda Allah ya ba annabi Musa shine Allah ya yi magana da shi annabi Musa ya ji magana Allah ya mai suwa Allah ya mai suwa mai ya yi magana da Allah babu wani tafinta tsakaninsu babu wani mai fassara tsakaninsu haka yi magana da Allah wannan ba ƙarin matsayi ba Ƴan uwa musulmi Allah ta'ala ya ce rusulan su wasu irin manzanni ne waɗanda Allah ya aiko su mubashirin suna masu bushara bushara da aljanna da duk wanda yawa Allah da ya biyayya wa munzirin kuma su manzantu masu gargaɗi ne kuma suna yin gargaɗi, suna ba da tsoro ga duk mutum da ya sa'a ma Allah akwai wuta a azaba Allah haka aka san dumi wa'azi ya zama kada mai wa'azi ya zama kullum buɗe wuta da ciki kullum wuta Allah ita ya ka buɗe yana kaɗa mutane sannan kuma mai wa'azi kada ya zan kullum ciko aljanna ita yake hudi kullum aljanna abinda aka ce wata rana an ka bude wuta an ka buɗe wuta wata rana a buɗe aljanna a sa mutane aljanna wata rana kuma a buɗe musu wuta haka ya kamata sannan ko halin mutum na mu'amala yau da kullum ya kamata yau a same ka gwargwado alhamdulillah wata rana kuma sai a jika ɗaya zahi zahi ko mata abinda aka ce wata rana cewa yaro faɗa wata rana kuma sai ya same ki mai saukin hali kada ki zan kullun zahigire ki kullun zahigire ki ba a son haka in za a wa hada haddi har dai yaran yanzu wallahi mata sai kun taka su yanzu nika jin labarin wani yaro uwa ta yi mai faɗa faɗa ta yi mai uwa ta yi ta yi mai faɗa wa shi ke sai fitin maganin sha maganin abin nan fiya-fiya maganin kashin kwari yanzu haka yana asibiti kwanci kun gani in kudi ba kenan uwaye sai kun yi a hankali da yaren wallahi kuma yaron da ba ƙarfi ba saboda kusan shekara talatin to ka uwa ta yi hada eh kenan hikima ya kamata ku sa ku yanzu don mi saboda kun gane yaran ga in kuka ce ku musu faɗa to sai ku yi a hankali to shi ma dama dama shi wani cewa yake kuma makami ya buge uwatai Allah ya kare shi yasa wallahi mata kuma da aiki shi yasa in na shekara hudu wani ba ku fahimta ki kama roƙo Allah ga ɗayan ga da Allah ya ba shi kan su samu ki hawan jini ɗanka kana son ya zama ƙorarsa aini shi yasa daga cikin addu'o'in ibadar rahman suka yi addu'a suka ce rabbana hablana min azwajina rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun hmm. waj'alna lil muttaqina imama ibadur rahman suna addu'a suna ce rabbana ya ubangijinmu hablana kai muna baiwa min azwajina wa dhurriyyatina daga matayenmu ko abokan zamanmu da zuri'ar mu ka ba mu tsorata aini ko ido malam gumi Allah shi masa rama yace abin da kuma na tsawo ido shine Allah ya baka yaya masu ibada ko kina nan ko bakin dingi kowa sallah ya yake duk wanda ya hankali ya kama sallah sai sai waje Allah lil muttaqina imaman ka sanya liman shugaba ga masu tsoron Allah gidanki in ya zama dukkan tsoron Allah suke suna sallah ke ki shugaba ke zama imamul muttaqin kenan ba wai rasa aji shi kenan wanga yaro ya tashi ya yi kiba an bashi mota ya kama wancan yaro ya girma ainihin gida an sake hitar ba shi aka magana ƙurata ainihin ba a a gidan a samu kowa ibada ya ce da 'yan ƙanana da manya kowa bauta Allah ya ce ko kina nan ko ba kina sun rike ibada to ke samu ƙurata ainihin ke haka malam gumbe su cikin tafsirin saurata ya tsiyaye mata ku sa hikima yau da yan mata da yan maza yau kuma sai kasa hikima wani tarbiyya amma tarbiyya ta farko roƙon Allah ki kama roƙon Allah Allah kar yana su lalace mini Allah ka sasu zama mai abin ƙwarai yanzu ku wanda aka fiya gaba gare ina shi ina kwanan sahi ina shi ina zuwa kallata-kallata har dare ƙarfe uku bai kwana ba kila ma ɗaya biyu na gare shi ba kila ma uku na gare shi duk ƙanana amma ka yake tashi kama roƙon Allah kama du'a'i Allah Allah ya gyara miki Allah kai sa kula da dan yanzu wanga yaro cuta ma uwa ta bakin bakin ciki zai wai ta ne faɗa dai wai ya dauko maganin ƙwari ya tafiya fiya jo Allah gama in ya mutu akwai bakin ciki ko ba sai ko Allah ya tafi a hankali Allah madaukakin sarki yace ya aiko manzanni suna bushara kuma suna gargadi in suka ce ga aljanna ga aljanna ga aljanna kuma sai suka ce ga wata ga wata wanda ya kaza yayi aljanna wanda ya kaza yayi wuta shi ya so ga wa'azi subhanahu wa ta'ala yace mubashirin wa mundirin Allah yace li Allah yakuna lin nasi ala Allah hujja da mi kada ku da kasance wato ga mutane akan ubangiji Allah ya aika manzoni don kada a tashi kiyama mutane su ce Allah ba baka aika mana kowa ba to ga Allah ya aika manzon wa in min ummatin illa khala fiha wa in min ummatin illa khala fiha nadir Allah madaukakin sarki yace wa in min ummati babu wata al'umma illa fal illa khala fiha nadir fa sai wani mai wa'azi ba annabi ya wuce cikin ta yayi zamanin ta ya faɗa musu gaskiya duk mutanen da aka yi al'ummar duniya akwai wannan Allah ya aika musu sai dai waɗanda manzo bai kai mutu ba Allah shi ɗaya sai zai akwai ahalin fatara wa suka rayu wani wura wasu wurare waɗanda ba su wani tsuriyar ba su ma a akwai wasu mutane wanda ba su ba to su waɗanda Allah ɗaya sai zai malamar fi sama maganganu game da waɗanda mutane Ko zan bincike na nuna wata rafi sai a ce a ɗauko wasu mutane cikin dutse ko a ɗauko mutane cikin wani ƙungurmin daji ba su san kowa duniya ba ba su ma san akwai wasu mutane in ba su ba ko yaran su daban yake mu'amala su daban take kamar dabbobi suke sai a shigo cikin mutane sun kama jin tsoron mutane kama ganin wasu sun saba musu kamar su kuma ba su ba to irin wayannan mutane in suka mutu Allah zai musu jarabawa malamai su ce Allah zai musu jarabawa sai ga wata san ku haɗa to duk wanda shi ƙarfi ya faɗa bisa ga umarnin da aka umarce shi alama cewa ko da ya shigo cikin mutane zai yi imani ce shi ko wanda ya kiya alama cewa ko cikin mutane ya rayu ba zai yi addini ba sai Allah ya kwanta sai ya wutar da su ko sai aljanna ubangiji Allah ya kare mu saboda ƴan uwa musulmi Allah ya aika manzanni don yanke hamzani ga kowa babu uzuri ga wanda bai addini ba yanzu don kaji an karanta an fassara ma an ci ga abin da aka so aiki. an haɗa ma ga wanda ya halicce ka ga abin da ya kaso gare ka in ba kai ba ba ka da hujja saboda Allah ya aiko manzanni don su yi wa'azi su yanki hamzari kada mutum ya ce ma Allah ba aiko min kowa ba shi yasa subhanahu ala ya ce duk wanda ya kahirci ya mutu yana kahirci bai tuba ba ratashin kiyama Allah zai sa a tattara su a yi musu jama'a jama'a ga 'yan liwaɗi ga mazinanta ga 'yan ƙwaya ga 'yan shirka ga 'yan yi za a gargaɗa su yadda ka sa'ara gargaɗa jakai ana ta bugu tititif tititif mala'iku suna ta bugun su za a kore su zuwa wuta Allah ya ce wasiƙan na kafaru ila jahannama zumara wasiƙan labina kafaru ila jahannama zumara حتى إذا إذا جاءوها بدعت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن أسكت كلمة العذاب على الكافرين يا الله توسع منا يا الله الله كبام الجنة الله ترك سمسكم إن متان الله يتي وثيق الذين كفروا ذا أقولوا وأن توقع كرسا ذا أقولوا أنا بغض يدك سنبع الجاكي أنا تبغض ga mazinanta ga barayi ga 'yan liwaɗi ga 'yan tata ga 'yan maɗigo ga sunan iri daban-daban kuma ko waɗanni jama'a jama'a Ko waɗanni jama'a su shugaban su shiga biyu baya ana nan mala'iku sun koro su hatta ila jahannama zumara zuwa jahannama ga sunan ta an kai da su suna jama'a jama'a hatta idan ja'uha sai sun zo ma ita jahannama ko da suka zuwa fusi haka abuwa suna zuwa sai abu da kowa. kahin su tuho kowa suna ruhe sai sun tuho don ya an ka buɗe sallar cewa za ta yi amma suna nan ruhe gom da zahinta Allah ya kare suna tuwa sai a buɗe ana zuba su suna shiga ciki sai mala'iku su ce musu alam ya a cikin rusulun minku ashe manzanin cikin ku zo muku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ku suna cewa zina ba ta da kyau sata ba ta da kyau liwaɗi bai da kyau maɗigo bai da kyau cin amana bai da kyau ashe ba su karanta muku ba wa yunziru na kuma ashe ba su ba ku tsoro ba liƙa a yau kuma haza haɗo ku ta yin kiyama yau sai su ba da amsa su ƙalubala su ce wallahi eh an faɗa mana ayi mana wa'azi malam wani yayi mana wa'azi malam wani yayi mana wa'azi in ko sai zamu da manzo sai ai manzo wani ya tuya mana wa'azi duk ya faɗa mana abun da ba su da kyau sai mala'iku ce walakin haqqat kalimatul azabi sai dai kalmar azaba ta tabbata alal kafirin akan mutane kafirai ubangiji Allah ya kare amin babu hujja babu dalili ga mutum da aka karanta mu aya an faɗa mai laifi ne da yake yake bari baka da hujja wallahi jama'a wa'azin ga da muka yi ko mu tara hana hawan kanmu sai ka ja aya ka fassara ga aikin da haka kuma dole ka sai ka gyara kuma masu saurari dole a ja muku aya a fassara muku ka ji abin da haka dole ka gyara in ba ka gyara ba sai mala'ika ya faɗa in za a yi maka azaba sai an faɗa maka ashe ba a karanta maka ba ba a ja ma aya an ka fassara maka ba alam ya a cikin rusulun minku ya tuluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa ku suna mu gargadi suna ba su tsoro a liqa'a kuma hadha haɗuwa yinin ku na yau na kiyama qalu bala su wallahi eh haka ma an karanta mana walakin haqqat kalimatul azab mala'ikun su sai kalma azaba ta tabbata al kafirun akan mutane kafirai shikenan Allah ya rubuta su sun shiga wuta ke ya Allah ka tausaya mana ka samu zama lafiya saboda ka yan uwa musulmi abinda aka so mutum yayi aiki da abinda ya jiya gurgudu suka shiga cikin masu kunnan ƙarshe suka zan cikin waɗanda ana wa wa'azi ba kaji don wasu an yi musu wa'azi ba su ji shirin da mutum ya ji a yi mai bugu a kiyar kai mala'ikan mutuwa ya tuho ya kama ka dare guda sannan za a gane cewa a shi wa'azin da aka gaskiya ta ya Allah ka tausaya mana gaba sai Allah madaukakin sarki ya ce لكن lahu ya بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الله maɗaukakin sarki ya ce ku yahudawa masu musun ƙur'ani in ba ku yarda da ƙur'ani ba to har da Allah da ya saukar da Qur'ani ya shaida Qur'ani littafin shi ne kuma ya saukar Annabi Muhammad sai Allah ta'ala ya ce lakinillahu yashhadu bima anzala ilayk sai dai lalle Allah yana shaidu da abin da ya saukar maka Allah ya shaidi Qur'ani ya saukar ma da Qur'ani gaskiya ne Allah ba daukakin sarki ce anzalahu bi ilmi kuma Allah ya saukar da Qur'ani da ilimin sa sanin sa Allah shi ya ga dama ya zabi Qur'ani ga al'ummar ta Allah mun gode maka jama'a ran tashin kiyama duk mai karatun qur'ani sai ya farin ciki wallahi Allah ka samu cikin su kana nan tsaye zaka ga wani yaro matashi mai bala'in kyawun kyawun da ya kai ƙarshe sai ya jayo hannunka ya sa ka layi ya jera duk masu karatu sai ce Allah waɗanda ina sun duka ba su sun kai su aljanna Allah ka samu ƙwar'ani ce mu yanzu ƙwar'ani ga muna karatu gaba gare mu amma wancan wata irin siffa Allah zai ba shi ba tashin kiyama ba amma sai dai hadisi ya faɗa wani cewa shi ƙwar'ani zai siffa ɗan adam mai kyawun halitta ya to ya sa layi dun ba karatu ne tun daga manzan Allah shi a farko dun mai karatu ne sai ya shiga wallahi Allah Allah ba su aljanna sai Allah ya ba su a sai aljanna kuma ya an kai ka aljanna ba ba nan ba sai a ce ikra a warqa warattil kama kuntu turattil fi dunya karanta ka daga sama kana karanta aya ana daga ana daga darajar ka sama sai ka kai da baki inda ka iya sai ka tsaya su ko inda aka hafa zan Qur'ani irin su Dr. Amin Allahu akbar sai sun kai koli duka saboda ko wallahi mata suna da dama kuka sun kwaye cikin ɗakunan akwatunan talabijin sun ɗauke hankalin wata da an wanke ta shi ke nan wadda ita da ƙur'ani ta ba annanta ƙur'ani ma shi ke nan salamu alaikum da waya wani ƙur'ani sai ya yi wahaya da cikin ɗaki ba ƙur'ani wagga rayuwa kina cikin ɗakin ki samu lokaci kira karatun ƙur'ani ki sauka ki dawo ki sauka ki dawo ki sauka ki dawo sauka nawa ki tun da an ka wanke ki

arewa arewa aka arewa 24 kina zuwa islamiyya gafir ciki yaro na jin ƙura'in cikin ciki akwai wani yaro da aka haifa shekara bakwai harsu ƙura'in da yan ana hira da shi da larabci ya ce uwa ta tun hina cikin ciki ta jin kafin ƙura'in wa ka yi wa ka yi saka ji dai ga kunnan sana biyu ana karatun qur'ani tun yana cikin ciki yaro da aka yi shekara bakwai ya harsu qur'ani saboda haka ya ku bayan Allah ba mu da lissafin qur'ani mu riƙe shi gam wallahi za mu samu alheri duk wata suna za su yi sauƙi kuma ku diba ku gani duk makaranta qur'ani hafizan qur'ani da muke da sunan babu wani bai rin hasiri duk hafizan qur'ani ki fara da dr amir ibrahim ya sai makka ya sai mota ya yi gida kuma akwai rihin asiri hayan ga alarama banza ya sai makka ya yi gida ya sai mota ga alarama garba ya sai makka ya yi gida ya sai mota duk alarama in kudi ba za ku ga duk wanda alarama namu nan Allah ya ruwa mai asiri amma ku ganin hujja kamar karatun qur'ani ba a samun komai mu mun sa ana samu saboda sai Allah ta'ala yake lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi Allah yace wal ya yashhadun su ma mala'iku suna shaida qur'ani Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa kafa billahi shahida Allah ya ita zama shaidu ko mala'iku su shigo ba Allah shi ɗaya zai ya ita zama shaidu idan Allah ya ce na shaida ko wani bai shugaba wallahi an gama shegu ah, to me yasa na alƙalai ka wani da kawo shaidu sai kace ce to Allah a shaidu na nan duniya da hukuncin alƙali a yarda da wani in ka ce Allah a shaidu ta ba a sai ya kawo shaidu shaidun Allah ra ci kiyama zai yi ba ka ce ka sata kaya ba an ce an ce an ce kawo shaidu ka ce ka ce ba kai shaidu Allah shaidu ka ba kai doka ba ko to ra ta ce ya wani shaidu ba lahira za a yi wa kafa billahi shahidan Allah ya isa zo shaidu akan komi Allah ba mu iko ne Qur'ani yadda ya kamata amin gaba sai Allah madaukakin sarki yace إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا يقوى مسلمي دو وان دي كافر سيان سارا إن كافر سكاعد القرآن بكذا الشيبة بكذا النبي محمد بقى بكذا الدين المسلمين بكاهر سكين Allah maɗaukakin sarki ce innal ladina kafaru lalle waɗannan su kafirta wasaddu saddu an sabai so kange mutane daga bin hanyar Allah Allah ba su sarki ce ballo haƙiƙa sun bacci dalalan ba'ida bata manin tantiya daga shirya akwai bacci wadda in mutum ya bacci yana kusa kusa sai a gano shi ya dawo gida wata bata kuma in mutum ya bacci wallahi bai dawo gida san zai mutu a cikin daji ai kuna gani an ce mutum ya bacci cikin gari sai an gano shi sai a ce yayi arziki to wani in ya bace inda za a tsinto sai ya ce dajin jos can cikin ƙungiyoyin daji suna suna tsinto shi to akwai wanda ko ganye ba a yi ya riga ya tafi ya bace ke to irin wannan ƙasa shi ko wanda ya shirka da Allah wanda ka yan bai ɗabi ɗaya ne yana da yan bai ɗaya da ya ka ajiyewa suna nan ya yarda da su yana zuwa yana amsa amshe wai hau wani boka akwai nan garin in ka ce sama ita ya ka iso shi kuma in zai baka magani sai ka koma ta karkashin hilonka sun za ka ɗaukar magani in ya gada masu yace ka sa hannunka aljihu magani nan suka ɗauko kuma Allah ya matan zuwa wuri ne nan garin amma ɗan ƙauye kaɗan nan garin nan ƙasar da ayi wani boka in ka ce ba a ganin kai ba a ganin kai ne yana magana kai ba a ganin kai ya samu za a kake to duk masu irin waɗanda abubuwa Allah ce ƙarballu balalan ba'ida sun ɓace ɓata sanciya ba su dawowa sai wanda Allah ce maka sauraka shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa man shiriki billahi fa ka annama kharra min samai wa man shiriki billahi fa ka annama kharra min as-sama'i fa tafathu at-tayr hmm. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح بمكان سهيق الله maɗaukakin sarki ya ce wa man yushriki billahi duk wanda ya shirka da Allah ya mutu duk wanda ka bide bide mutu yana yi bai bari bai tuba ba Allah ce an gama shi misalin halaka tai faka annama kharra min daga sama daga sama nesa ka ya kawo ƙasa fatakafu ɗayu sai tun tsuntsaye manya su tafke shi su raba nama na sai sun kare kawo ƙasa zama yana rawa gida auta hawi bihin rihu kuma iska ya jifa da shi fi masarin su he wuri ne bala'in nisa a kaɗa can wurin teku wanda kihi guda ka haɗe shi ba masa inda yake ba wallahi bai dawo gida shi a misalin mutumin da ya shirka da Allah ya mutu an gama da shi an rasa ya ku iyaye mata ku sha makan ku lafiya wallahi boka yana nufin yawa sarka Ko wani talauci in yi mai yawa shi ke sai ta yi share kasa ya aza kirgi wai shi ya zan boka wallahi ma wallahi wata talauci ɗaya na kuma wallahi koyi bai sani ba dubaru ɗaya na Allah shi mana kariya daga sharrin amin suna nan cikin mu suna ta yawo suna ta amsa kuɗin mutane suna karatun su kulle kwarai sai ka ji wani kamar malami na amma wallahi ko yi ko fatiha bai iya wai shi buka na to ubangiji Allah ya kare to shine Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad ballu dalalan ba'ida idan sun bacci bata manisan daga shari'a gaba sai Allah ta'ala ya ce إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق, إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا الله مدوكتن سلكيتي إن الذين كفروا للي أسوكاتك مع الله suka ƙin addinin musulunci wa zalamu so kuma suka yi zalunci ta hanyar ɓoye gaskiya ga kafirci ga ɓoyen gaskiya shi a zaluncin da aka magana a nan shi yasa duk wanda ya ɓoye ma gaskiya ya zalunce ka shi za kuna ganin ko alƙalai an ka alƙalai cewa ne wani bayani ya kaza ya faru sai to wallahi ni dai Allah ya taimaki alƙalai abinda ni abban da gaskiya na saboda kaza ni ni ni ni kaza ni ni kaza sai a ƙarfi shi kenan tun da ka huta shi mu babu wata matsala to mai shari'a ina nema alfarma da Allah a kasafta mini sai ci babu koyi ba ka wahal shekaru ka ɓoye gaskiya ba amma in mutum ya ɓoye gaskiya sai a zuwa ana dawowa a sai an bada sati biyu a dawo a sai an bada sati biyu a dawo ka ɓoye gaskiya kuma ka san kai an baka da gaskiya ka yi zalunci duk wanda ya ɓoye gaskiya a zalumi na wallahi akwai kiyoshi masu koyan gaskiya sai ga mijina ta bala'i ga inda gaskiya take ta san sai ta koyi zalunci ke to saboda ka shi yasa Allah madaukakin sarki ce innal ladina kafaru wa zalamu lalle an suka yi kafirci kuma suka yi zalunci Allah ya ce lam yakunillahu liyaghfir lahum Allah bai kasance kina gafarta musu ba Allah bai gafarta musu ka hada da kafirci zalunci Allah bai gafarta musu jama'a yau duk aikin da kai an kace ba a gafarta maka ya ba Allah na son yawa bayi rahama amma wallahi kafin su zalunci guda biyu Allah bai yafe wala li yahdihum tariqa kuma Allah bai nuna musu bai shiga da su ga hanya wadda addai hanya shiga addan Allah bai gwada musu ita duk wanda akatiri azzalimi Allah bai gwada mai hanya shiga addan sallah da azumi ba ku ba shawara Allah bai cire cikin cikin zuciya sai sai ya sa a masu sai Allah ya ce illa dariqa jahannama hanyar jahannama sai Allah ka nuna mu kuma in suka kama hanyar jahannama za su shiga cikin ta khalidina fiha abada za a kada samu dawoma cikin ta har abada ba su ita kafircin su ya dawo mana su yace wa kana zalika ala Allah yasira wannan ya kasance mai sauki ga Allah kai kafirci kai zalunci Allah ya saka wata mai sauki na Allah ka tausaya mana kenan jama'a mutum ya gode ma Allah in ya samu kai cikin wanda ba su da komai kai ba su da komai sai rahama wasu mata sai su ba ta shawa ba su mata hanyar zuwa wajen yi wallahi wasu mata duk bokaye ga da aka hudu ko hanyar zuwa gidan wuka ba sani wasu mata da su ce Allah duk kuɗin za su sa in kai ma boka su Allah ka ba su ka ji magana da kyau akwai matan kwarai masu imani wallahi boka bai ko ba su shawa amma su ko duk abin za su yi duniya su haɗa da boka in za a wa yarinya aure sai an ce wurin boka an yi amshabi in ita ka bukata da miji sai an ce a yi amshabi in sabon gida za a koma sai a yi amshabi in mine ne za a yi sai komi ita boka shi a gudu shawara ta yarda ta amince da harkar boka amma wasu kuma Allah ya shigar da su wannan ba ko lafiya suna babu ruwansu da wannan Allah ka shigar da ku yan uwa musulmi ina ganin ne ya kamata mu kwana eh, saboda lokaci na juma'a ne ya kamata mu tsaya inda muka yi kusurwa cikin karatun Allah ka yahe mana inda muka yi daidai kuma ubangiji Allah ba mu da karantawa ta mai labarin wannan haɗuwa aljanna Allah ma da marasa lafiya suna kwanci asibiti Allah ka tausaya musu ka ba su lafiya Allah mu roƙe ka da sunayensa ka tausaya musu ya Allah lafiya da kuɓita gare ka Allah ka ba su